amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam barkamu da sake haduwa a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci mai albarka agga Islamic Center wanda daidai wannan lokaci tsakanin magariba da isha irin wannan rana na juma'a muke gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma muna cikin suratu ali imran mun kwana a aya ta da da hamsin biyu mun fara fassara aya ta da da hamsin uku sai lokaci ya gare alarama Allah ya ce is a'udhu billahi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idtus iduna ku tuna ya ku sahaban annabi sallallahu alaihi sallam idtus iduna lokacin da kuke ta guduwa a yakin uhudu sai ga ku kuna ta guduwa kuna barin manzon Allah Allah ya ce wala talwuna ala ahadin ba kwa juyawa baya ku gawaye kuka bari a baya kun bar manzon Allah kun gudu kun bar manzon Allah war rasul yad'ukum ga manzon Allah yana kiranku fi ukhrakum kun bar shi a baya yana ta kiranku yana cewa ilayya ibadallah bayin Allah ku dawo zuwa gare ni ku daina guduwa ku daina guduwa ku dawo amma ina sai ƙara guduwa kuke Allah yana tunatar da su wannan amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala daga baya ya zo ya yafe musu amma yana tunatar da su ga abin da kuka yi amma na yafe in ji Allah to shi yasa ibnu kathir sai fassara yace waqad khallaftumuhu wara'a zuhurikum kun bar manzon Allah a baya ko kuma kuna ta guduwa yad'ukum ila tarki al-firari min al-a'da manzon Allah yana cewa jama'a ku dina guduwa ku dawo mu ci gaba da fada da kafirai ku daina guduwa ku dawo ne Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labari game da abin da waɗannan sahabbai masu girma radiyallahu anhum suka aikata to shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fi ukhraku kuka gudu kuka bar manzon Allah a bayanku ka manzon Allah kun gudu kun bar shi a baya manzon Allah yana ta kiranku cewa ku dawo ku dawo amma daga baya sun dawo to sakamakon sabawa manzon Allah da suka yi Allah ya ce fa asabakum ghamman sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da wani bakin ciki bi ghammin sakamakon bakin cikin da su kuka sawa manzon Allah manzon Allah ya ce ku zauna akan wannan dutsen ya saka mutum hamsin akan dutsen jabalur ruma mutum hamsin ya ce duk hali duk yadda yanayi ya kama kar ku sauka amma sai suka sauka sun saba wa manzon Allah sakamakon saba wa manzon Allah Allah ya ce fa thabakum ghamman bi ghammi sai Allah ya saka muku da wani bakin ciki saboda bakin cikin da kuka sawa manzon Allah a wani fassaran kuma ibnu kathir ya kawo yace fajazakum ghamman ala ghammi sai Allah ya yi muku wani sakamako akan sakamako ma'ana Allah ya dora muku bakin ciki akan bakin ciki da kuke fama da shi ga kuna fama da bakin ciki an kashe muku yan uwanku mutum saba'in ga wasu an ji musu rauni kuna fama da wannan sannan sai aka yaya ta jita jita cewa kuma an kashe manzon Allah to wannan abu na biyu nan labarin cewa an kashe manzon Allah to sai ya gigita su ya ƙara musu bakin ciki akan bakin ciki da zaman ke fama da shi na an kashe musu yan uwa an ji mu wasu su rauni to labarin cewa an kashe manzon Allah sai ya kara daga musu hankali amma ba gaskiya ba ne labari ne na ƙarya manzon Allah yana nan daram daga ba abin da ya same shi sai abin da ba a rasa ba to shine suddi ya fassara abinda ake nufi da damuwa akan damuwa damuwa na farko an kashe muku yan uwa gashi ba ku samu ganima ba Dama sun sauka daga wannan dutsen don su samu ganima ganiman ba su samu ba wannan ya jawo rashin nasara a yakin din an kashe musu yan uwa har guda saba'in sannan kuma ga yaya ta cewa an kashe manzon Allah bakin ciki akan bakin ciki damuwa akan damuwa to shine ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yace wannan duka abin da ya jawo shi shine sabon manzon Allah kaga sahabbai sabo guda nawa suka yi sabo guda ɗaya kawai fa kar ku sauka kan wannan dutse shikenan sai suka yi kuskure suka sauka wannan sai ya jawo musu rashin nasara a yaƙin uhudu to amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yafe to me yasa Allah ya ce ya yafe Allah ya ce walaqad afa ankum Allah ya riga ya yafe muku wannan laifin da kuke yi na sabawa manzon Allah Allah ya yafe me yasa Allah ya ce likai la tahzanu ala ma fatakum saboda kada ku ci gaba da yin bakin ciki kada ku ci gaba da jin radadi da damuwa akan abin da kuka rasa na ganima da kuma abin da kuka rasa na rayukan yan uwanku da kuma raunuka da kuka samu a wannan yaƙi to domin kada wannan ɗin ya ci gaba da damun ku to sai Allah ya ce ya yafe to da Allah ya ce ya yafe ɗin nan sai ya mantar da su wannan hasaran da suka yi na rayuka na rashin samun nasara a wannan yaƙin balle ma samu ganima to da Allah ya ce ya yafe musu wannan sai ya tafiyar da damuwansu to shi yasa Allah sai ya ce wala qad afa ankum Allah ya riga ya yafe muku ya gafarta muku wannan laifin abinda yasa Allah ya gafarta likai la tahzanu ala ma fataku domin kada ku ci gaba da yin bakin ciki akan abinda da kuka rasa na ganima da kuma yan uwanku da aka kashe muku da kuma waɗanda aka ji musu rauni ibnu kathir ya ce kala ibnu abbas haka ibnu abbas ya fassara a ƙarshe sai Allah ya ce wallahu khabirun bima ta'malun Allah yana sane da abin da kuke aikatawa to mun yi tarjaman ayan kadai domin a wancan makon mun karanta hadisan da ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ya kawo karkashin aya yau tarjaman ayan kadai muka yi hadisai mun riga mun karanta a makon da ya gabata to a aya ta gaba fa Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce thumma anzala alaikum sannan sai Allah ya saukar muku ya ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya saukar muku min ba'dil ghammi bayan wancan damuwan da ya same ku na cewa an kashe muku yan uwa guda saba'in wasu an ji musu rauni ga ba ku samu ganiman da kuke so ba to bayan duka wannan damuwan da ya jita jita cewa manzon Allah ya rasu bayan wancan damuwan gaba daya sai Allah ya saukar muku da amanatan Allah ya saukar muku da natsuwa bayan wancan ne damuwan gaba daya to sai Allah ya tafiyar da damuwa ya kawo gafara sannan kuma sai Allah ya kawo muku amanatan Allah ya kawo muku natsuwa nu'asan har ma kuna yin gengedi a filin yaƙi ka san wanda yake cikin tashin hankali da bara'i zai gengedi ina ba batun gengedi ba batun in kaga mutum yana gengeli to jin daɗi yake yana jin daɗi ne lokacin da mutum yake cikin tashin hankali ba za ka ga yana yin gengeli ma balle yayi bacci ba to amma a filin yaƙi fa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nu'asan tsaban kun samu kwanciyar hankali da natsuwa nu'asan har ma kuna yin gengeli eh gengeli fa kuke yi a cikin sahihul bukhari in ka duba sahihul bukhari ka duba hadisi na dubu hudu da sittin da takwas da kuma hadisi na dubu hudu da ɗari biyar da sittin da biyu hadisin abu talha radiyallahu anhu ya ce kuntu fi man takshahu nu'asu yau ma'uhudin abu talha al'ansari radiyallahu anhu ya ce ni ina daga cikin waɗanda suke yin gingidi a wannan yaƙi na uhud ina yin gingidi ya ce hatta saƙaƙa saifi min yadi mirara ya ce har takobi na ma sai ya dinga zamewa yana faduwa daga hannuna ina rike da takobi na haka to sai gengeni ya dauke ni in gengeni ya dauke ni shikenan sai takobi ya faɗi ana cikin yaƙi fa sai takobi na shikenan ya zame ya ce miraran haka ya faru sosai ya maimaitu ya ce ya sai takobi na ya faɗi wa akhuduhu sai in sake ɗaukan shi wa yasqutu sai ya sake faɗuwa wa akhuduhu sake ɗaukawa yace na ya zama ya faɗi sai sai in farka sai in ɗauka gingide ya sake dauke ɗauke ni kuma sai na ya faɗi saboda an samu menene an samu kunciyan hankali Allah ya jefa ma kafirai tsoro eh, bayan waɗancan sahabban da suka gudu suka gudu to shikenan daga baya da manzon Allah ya ta su ya ta su wane ku dawo wane ku dawo ku dawo ku dawo to daga ba sai suka dawo da suka dawo sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ina waɗanda aka kashe nan mutum saba'in nan a je a tattaro su a kawo su sai manzon Allah ya ce to a je a fara kawo bakwana Hamza tukuna a je a nemo to sai aka kasa gane Hamza din ma radiyallahu anhu an kasa gane shi domin da aka kashe shi aka farka tumbin shi aka soke idon shi aka yi masa kaca-kaca gane shi ma yana da wahala da kira aka gano shi sai aka kawo shi sai manzon Allah ya ce to shikenan a sashi a gaba shikenan sai aka sashi a gaba sai manzon Allah ya sallace shi shi kadai salatul janaza sallan gawa shi kadai sai manzon Allah ya ce to aje a kawo sauran kuma aka dinga kawo mutane a wata riwaya goma goma wata riwaya goma sha biyar biyar an aka dinga kawo sai dai wato daki daki to idan aka kawo su sai manzon Allah ya hada har da Hamza din kuma sai ya sallace su ya sallace su gaba daya sai manzon Allah ya ce to waɗannan a je a binne su amma a bar babba na Hamza a je a binne su amma annabi ya ce kada a yi musu wanka kada a tube kayan da ke jikin su a'a a bar su da kayan da wato aka kashe su da shi domin za su tashi a ranar tashin alkiyama da jini a jikinsu Eh, addamu annabi ya ce wannan jinin yana nan a matsayin jini amma kamshinsa kamshin turaren almiski eh, saboda haka annabi ya ce to kada a yi musu wanka kada a sa musu likkafani a je a binne su a yadda suke shikenan sai a je a binne sai manzon Allah ya ce shikenan a je a kawo su kuma a je a kawo shikenan sai a kwantar da su a gefen sai juna Hamza a sallace su sai manzon Allah ya ce to a je a binne su su ma haka dai haka dai aka yi ta kawo su kaɗan kaɗan har aka sallace su su mutum saba'in din gaba daya shikenan daga ƙarshe aka ce hadda hamza din a tafi da shi a je a binne su aka tafi da su gaba daya ga binne to shikenan kafirai kuma fa'ina suke suna nan Allah ya jefa musu tsoro kifi fi qulubi kafar kafaru ruba za mu jefa tsoro a zukatan kafirai ji Allah daman abin da sa. suka samu nasara a kanku saboda sabon manzon Allah da kuke kun saba umarnin manzon Allah to shi yasa Allah ya ba da dama abokan gabanku suka lallasa ku saboda kun saba umarnin manzon Allah to amma yanzu tunda kun tuba kun dawo to shi kenan yanzu nasarar Allah kuma za ta dawo ka'idan Allah in ka dawo shi ma zai dawo eh, in ka manta da Allah Allah sai manta da kai in ka tuna da Allah sai Allah ya tuna da kai shikenan inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wa mutane halin da suke ciki sai in su sun canza makawunan su waɗannan sahabbai da suka gera halin su suka tuba zuwa ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala shikenan sai ya dawar musu da nasaransu Allah ya jefa ma kafirai tsoro kafirai sai suka tsaya kawai suna kallon su haka kawai su ma sahabbai suna kallon kafirai kamar yadda eh, muni da ku yanzu haka ni na ku eh, kallon ku kuma kuna kallona to haka aka yi ga kafirai suna kallon su su musulmai musulmai ma suna kallon kafirai shikenan amma kafirai ne ba sa iya yi wa musulmai komai Allah ya riga ya jefa musu tsoro eh dama annabi ya ce utitu ru'ba Allah subhanahu wa ta'ala ya bani wato tsoro Allah zai ba ma abokin gabana tsoro zai saka tsoro a zuciyan abokin gaba na to wannan tsoron sai Allah ya sa kamar yadda Allah ya ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ruba za mu saka tsoro a zukatan kafirai sai Allah ya saka ma waɗannan kafiran tsoro shikenan sai suka tsorata suka tsaya suna kallon musulmai musulmai ma na kallon su da musulmai suka gane fa sun tsorata manzo Allah ya ce aje ya kawo mana gawakin mu kawai mu sallace su aje binne su yake haka aka yi sai aka sallace su aka je aka binne su to shikenan bayan an binne su shikenan sai kuma ga wannan wani natsuwa da Allah ya saukar da shi a kansu shine Allah ya ce thumma anzala alaikum sannan sai Allah ya saukar muku min ba'dil ghammi bayan wancan damuwan da kuka shiga amanatan to sai kuma Allah ya saukar muku da natsuwa kunciyan hankali nu'asan har ma kuna yin gingiri a lokaci ne suna yin gingiri ga kafirai suna kallon su fa abokan gaba na kallon su amma suna gingiri suna gingiri wani har takobin sai ya fadi ga Abu Talha al-Ansari yace ina gingiri har takobi na ya fadi shikenan sai in farka sai in dauki takobi na shikenan sai gingiri ya sake ya kwashe ni kuma takobi ya sake ya fadi shikenan farka kuma sai in dauka yace haka ya faru miraran so da dama haka ya faru me yasa saboda Allah ya jefa wa kafirai tsoro Eh, daga ƙarshe ma kawai kafiran suka juya suka gudu da manzon Allah ya hango su sun yi nisa sai manzon Allah ya ce wa Ali ibn Abi Talib domin jarume ne bai da tsoro surkin manzon Allah ne kuma dan babban manzon Allah ne surkin manzon Allah yana auren yar manzon Allah Fatima radiyallahu anha gashi kuma shi dan babban manzon Allah ne gashi jarumi manzon Allah ya ce to kaga yadda zai ba ka bi sawun kafiran nan na ga sun kaɗa rakumansu da dawakansu sun kama hanyar makka amma kafiri ba ba alkawari ba amana zai yi su yaudara za su yi su yi kona su koma su zai su kashe mana iyalanmu da haka abinda nake so da kai ka bi su ka ga ta ina su yi sai na ali ya ce sai na bi su sai amma manzon Allah ya ba shi ka'ida manzon Allah ya ce in ka gansu akan dawakai to wannan za su tafi madina ne za su je su kashe mana matanmu da yaranmu in ka gansu akan raguma kuma to dogon tafiya za a yi makka za a koma da haka ƙa'ida guda biyu ka duba zaman sun zo da raguma kuma sun zo da dabakai in ka gansu akan raguma to dogon tafiya ne za a koma makka Zaman daga makka suka zo madina saboda su kashe musulmai fa ka duba daga makka fa daga makka zuwa madina kilomita 416 suka taso daga makka suka zo madina mai don su gama da annabi da sahabbansa don su gama da musulunci da musulmai gaba da shugaban musulunci shine annabi suna son su gama da manzon Allah su gama da sahabbansa to musulunci ya gare wannan shine bukatansu kuma ba su ci nasara ba sun kashe mutum saba'in ne kai mutum saba'in kai suka kashe bai kai dari ba ma kaga bukatar su bai biya ba dama sun zo su gama da annabi su kashe manzon Allah su ma su kashe wato mabiyan manzon Allah ya zama an rasa musulunci da musulmai gaba daya to shikenan kuma bukatan su bai biya ba shikenan sai suka gudu manzon Allah ya ce to domin a tabbatar je ka duba mana kai sai Ali je ka duba in ka gansu akan raƙuma to za su koma makka ne in ka gansu akan dawakai za su tafi madina su zai su kashe mana matanmu da yaranmu To haka sai mu mu gudu mu riga su kuma komawan gida don mu jan gari ne mun san shortcut da za mu bi mu riga su isowa kamin su isa mun riga mun isa sai mu mu sake sabon yaƙi a can sayyidina ali yana bin su yana bin su yana bin su shikenan can sai ya gane suna kan dawakai ne to da afwan suna kan raguma ne da manzo Allah ya ce to in ka gansu akan raƙuma to dogon tafiya za a tafi makka makka za a koma in ka gansu akan dawakai kuma za a shiga gari madina ne shikenan sai ya gansu akan raƙuma dawakai kuma suna bin su a baya sai kuma ya gaya wa Allah eh ka duba irin jarunta fa yanzu kai in an ce maka misali lokacin da ake boko haram boko haram sun shiga anguwa komanda in ya ce je ka duba su za ka iya zuwa kuwa ina ga za ka fara rawan jiki ko ba za ka je ba ai to kaga amma sai na ali ibn abi talib ya bi su eh jarumi ne radiyallahu anhu ya bi su ba tsoro ba shakka ya bi su sai ga suna kan raƙuma sai ya koma ya gaya wa manzon Allah ya ce ya manzon Allah na gansu a wani hali ka gansu akan dawakai ko akan raƙuma ya ce na gansu akan raƙuma sai manzon Allah ya ce to guduwa suka yi kenan za su tafi makka amma da ka gansu akan dawakai ne to madina za su je sai mu mu kada mu bi shortcut mu riga su zuwa to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce thumma anzala alaikum sannan sai Allah ya saukar muku min ba'dil ghammi bayan damuwan da kuka shiga Allah sai ya saukar muku amanatan natsuwa nu'asan har kuna yin gingidi yaksha da'ifatan minkum wannan gingidin yana lullube wasu daga cikinku ba gaba ɗayanku ba e eh, da'ifatan minkum wasu daga cikinku ne wannan gingidi yake lulluba su waye gingidin nan suke lulluba su ne waɗanda suka yadda cewa Allah zai taimaki manzon Allah sun yi da cewa Allah zai taimaki manzon Allah dama Allah ya yi alkawari zai taimake shi eh wala yansuranna Allahu man yansuru duk wanda yake taimakawa addinin Allah Allah zai taimaka mishi to ga manzon Allah abinda Allah ya Allah ya turo shi domin shi ma domin ya taimaka ma addinin Allah ya kafa addinin Allah ya tsayar da addinin Allah to wanda ba ba manzon Allah ba ma in ya ce zai taimaka wa addinin Allah Allah zai taimake shi to mumine sun yadda cewa fa Allah zai taimaki manzon Allah domin daman Allah ya yi alkawari sai ya taimake su Eh, Allah ya yi alkawari to amma saboda wannan kuskuren da aka samu daga bangaren sahabbai shi ya sa wannan taimakon ya yi jinkiri amma da suka gera halin su suka koma ga Allah taimakon sai ya sake dawa Allah ya jefa tsoro a zukatan kafirai to shikenan shikenan daga nan shikenan sai ko kuma Allah ya saka muku natsuwa da kwanciyar hankali har ma gingiri yake kama ku a filin yaƙi amma Allah ya ce yaksha ta'ifatan minkum wannan gingirin yana lullube wasu daga cikin ku ne ba gaba da yanku bane wa ta'ifa amma wasu bangare daga cikin ku qad ahammatuhum anfusuhum su kam tasu ta ishe su suna cikin tashin hankali su waye suke cikin tashin hankalin nan su ne munafikai eh har yanzu a cikin tawagan din akwai burburi munafikai duk da cewa manya-manyan munafikai guda 300 da ɗoriya sun gudu 300 sun gudu tun farko farko-farkon tafiya tun a hanya to amma akwai waɗanda suka saura kaɗan a ciki to shi yasa sai Allah ya ce wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum amma akwai wasu bangare daga cikin ku amma cikin munafikai amma suna tare da ku ku musulmai ko sabai ko masu imani su kam qad ahammatuhum anfusuhum su kam damuwa ya ishe su suna cikin tashin hankali suna cikin tsoro su waɗannan eh, su kam suna cikin tsoro to ibnu katir ya ce waɗannan su ne ake ce musu munafikai ya ce su kan fi kalaƙin wa jaza'in wa suna cikin fargaba suna cikin tashin hankali da tsoro me yasa Allah ya ce ya zunnuna billahi ghairal haqqi dhanna al jahiliyya saboda suna munanar zato suna yin zato ba na gaskiya ba zato irin na jahiliya shine Allah ba zai taimaki manzon Allah ba suna ganin kai waɗannan kafirai kafirai dubu uku musulmai kuma ba su kai dubu ɗaya ba kai anya annan abun fa ba zai yi ba da mutane dubu uku kafirai adadinsu dubu uku musulmai kuma su bai kai dubu ɗaya ba to sai waɗannan munafikai suna ganin kai suna ganin su kafirai ne za su ci galaba ballanta ma su ga wannan alama ɗan kaɗan da aka samu wasu daga cikin sabai sun saba umarni manzon Allah har Allah ya ba ma kafirai nasara na ɗan wasu mintuna suka kashe musulmai har guda saba'in to wannan sai ya sa waɗannan munafikai suna ganin Allah ba zai taimaki manzon Allah ba kamar yadda Allah ya faɗa wata ayan Allah ya ce bal dhanantum allan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada su waɗannan munafikai suna ganin manzon Allah da sahabbansa ba za su koma gida lafiya ba fa duka za a gama da su waɗannan kafiran makka nan za su gama da su to saboda munanar zato da suka yi din nan to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu wannan natsuwa wannan jin daɗi da aka yi har ana yin gengedi nan to su munafikai ba su samu wannan ba su ba su samu ba san ba su samu ba kamar yadda wato Anas ibn Malik ya ruwaito daga Abu Talha radiyallahu anhu Abu Talha yace yace ghashayna nu'as wa nahnu fi masafina yawma uhud yace a lokacin da muke yakin uhudu sai ga wani gengedi mai tsanani ya lullube mu mutum yana rike da tukubinsa gengedi ya dauke shi tukubi ya fadi ya sake ya dauka gengedi ya dauke shi tukubi ya fadi yace faja'ala sayfi yasqutu min yadi wa akhuduhu sai ga tukubina yana zamewa daga hannuna ya fadi sai in dauka wa yasqutu wa akhuduhu ya sake faduwa in sake daukawa ya ce wa nahnu fi masafina ya ce muna cikin sahu fa ga sahuna musulmai ga sahuna kafirai opposite ana kallon juna eh, musulmai suna ta wannan bangaren kafirai suna ta wannan bangaren ana kallon juna kafirai Allah ya riga ya samu su tsoro ba su isa su tinkari musulmai ba musulmai ma suna dan dardar eh shikenan amma suna da tabbacin cewa Allah fa zai taimake su suna tabbacin Allah zai taimake su domin sun yadda da Allah kuma sun yadda da hukuncin Allah kuma sun tabbata akan karantarwa manzon Allah kuma sun dogara ga Allah dogaro mai mai tabbaci sannan dogaro na gaskiya ya ce wa humul na bi anna Allah azza wa jalla su rasulahu sannan sun tabbatar a zuciyansu cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaki manzon Allah Allah zai cika wa manzon Allah burinsa Allah ba zai kunyata manzon Allah ba musulmai suna da wannan tabbacin a zuciyarsu. to wancan sahabin sai yace wa ta'ifatul ukhra al munafiquna laysa lahum illa anfusuhum yace ujbina qaum to Abu Talha Ansari yace akwai ɗayan bangare kuma cikin mu munafikai ne su suna bayyana cewa su musulmai ne alhali a zuciyarsu sun ɓoye kafirci to su suna zaton cewa waɗannan kafirai tun da adadinsu yana da yawa su dubu uku musulmai kuma ba su kai dubu daya ba sai suna ganin waɗannan kafirai nan za su gama da musulmai za su gama da musulmai to sai Allah ya haramta musu wannan jin daɗi wannan gingidi mai daɗi sabai suka ce mu ba mu taɓa jin irin wannan bacci mai daɗi ba ɗan gingidi ne za ka yi ɗan sekon goma sekon ashirin amma daɗin da za ka ci ya fi baccin awa biyu eh tsaban daɗi tsaban kwanciyar hankali da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu ya ce saboda haka wa haka da i'taqadu anna al-mushrikina lamma zaharu tilka sa'a annaha al saboda su munafikai suna ganin tun da kafiran nan sun ɗan samu nasara na wani lokaci suna gani fa wannan nasaran za ta dore wa anna al-islam qad bada wa ahluhu suna gani kai yanzu fa za a gama da musulunci za a gama da musulmai suna wannan zaton sun munafikai id hasala amrun min al-umuri al-fazi'a eh, haka suke gani su munafikai cewa yanzu fa za a gama da musulunci za a gama da musulmai sun muna da zato ga Allah sun yi zato ba na gaskiya ba zatonsu ba na gaskiya ba ne in ji Allah zato ne na ƙarya ba su kyautata zatonsu ga Allah ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ai nasara a hannunsa take me yasa ba za su kyautata zato ba amma muminai na kwarai su sun kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa Allah ya saka musu da wannan wato samun wannan gingiri wannan bacci mai daɗi a filin yaƙi kuma don sun tabbatar Allah shine mai ba da nasara wa man nasru illa min indillah nasara ba ta hannun kowa tana hannun Allah kuma shi yake ba da nasara in yansurkumullah fala ghaliba lakum in Allah ya ba ku nasara Allah ya taimake ku to babu wanda ya isa irin rinjaye ku to saboda haka Allah ya yi alkawari zai cikawa manzon Allah burinsa kuma haka din ya tabbata kafirai suka tsorata suka gudu eh kamar yadda musulmai a farko sun gudu amma suka sake dawowa da manzon Allah ya ta kiransu shikenan Allah kuma sai ya dawo da taimakonsa shi ne ya jefa makafirai tsoro kafirai sai suka gudu shikenan burin su bai cika ba taman sun zo ne su gama da manzon Allah su kashe manzon Allah su kashe musulmai gaba daya su ga sun huta to shine abdullahi ibn az-zubair radiyallahu anhu yace laqad ra'aytuni ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hina ishtadda al-khawf alaina yace na ganni ni da manzon Allah a lokacin da tsoro ya mamaye mu yace arsalallahu alaina an-nawm shikenan sai Allah ya sake mana bacci kawai kowa ya kama bacci ga kafirai abokan gaban mu suna kallon mu fa amma mu bacci muke yi eh saboda Allah ya ba mu kunci hankali mun dina jin tsoron su har ma mun kama bacci yace fa ma minna min rajulin illa daqnuhu fi sadrihi yace kowanne a cikin mu sai ga wato habansa alar admin wannan mai suna wani habo mai wannan inda gemu yake nan hmm? eh haba to wani yace haba yace to babu wani daga cikin mu face habansa yana girjinsa haka kenan ma'ana kowa yana ta bacci ranar juma'a waɗanda suke zuwa da wuri lura da suka gani aka wani ya hmm. yana ta bacci eh, sai an je an taba shi haka haka hmm. to ya ce to kowanne a cikinmu haɓan shi yana kan kirjin shi yana bacci yana ta bacci kawai ya ce fa wallahi inni la asma'u qawla mu'attib ibn kushair ma asma'uhu illa kal hilmi yace ina jin abinda kafiran nan suke faɗa kaman a mafarki kaman a mafarki haka ina jin talin su don ba nisa tsakanin mu suna wancan bangare mu wannan bangare muna ina jin hiran su sai sai min kaman a mafarki ne Cikin sai in farka sai in dauko takobi na sai bacci kuma ya sake dauke ni to menene suke faɗa su munafikai munafikai suna cewa laukana lana min al'amri shay'un ma qutilna hahuna munafikai suka ce ai ai da an bi shawaran ai da bai mana kisa din nan bai yanzu ga mutum saba'in an kashe da tun farko an bi shawaran ai da bai mana wannan barnan bai domin shi shugaban munafikai din ubayy ibn Eh, a ah, ah, ba ba ah, afuwan eh, a nan shugaba eh, ubay ibn salul ko ubay ibn salul shine ra'sul munafikin shi shugaban munafikai to a farko ya ba da shawara ya ce ya manzon Allah yadda zamu yi ba tunda mun samu labarin kafiran nan za su zo daga makka to mu zauna a gida kada mu fita in sun zo shikenan sai mu tare su a gida wani sahabi ya ce kai manzon Allah wannan shawara ba mai kyau ba ne shawara mai kyau shine abokin gaban ka tare ka tare shi a bayan gari amma abokin gaban ka ya zo ya same ka a gidanka kam abu ya lalace ya manzon Allah to sai manzon Allah ya natsu da shawaran waɗanda suka ce a je a tare kafuran makka na a bayan gari eh a je a tare su a bayan gari shine suka je bayan gari can Uhud kaga wanda ya je Saudiya ya je umra ko aikin haji uhudu yana nan a bayan gari ne a bayan gari madina yake to shikenan sai aka je aka tare kafura din a can bayan gari a bayan gari aka gubza yakin ne to shine munafikai irin suna anan suna ba da uzuri suka ce to ba kun gani ba tun farko ba mun ce a zauna a gida ba yanzu kun gani ai an zo an kashe mana mutum saba'in da mun zauna a gida ai da ba kashe mu ba mutum saba'in nan to sai allah ya mayar musu da martani Allah ya ce ai wannan ƙarya ne ƙarya suke yi waɗanda Allah ya rubuta musu mutuwa labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim Allah ya ce waɗanda Allah ya rubuta musu mutuwa sai sun fito sun zo inda za a kashe su wanda Allah ya kaddara zai mutu a wannan wurin to sai fa ya sai ya mutu sai ya mutu a inda Allah ya kaddara za ka kwanta nan za ka kwanta eh wani shikenan Allah ya kaddara zai rasu a Jalingo shikenan sai kama hanya ya tafi Jalingo wanda Allah ya kaddara zai mutu a Abuja shikenan sai ya tafi Abuja sai ya mutu a can inda Allah ya kaddara za ka mutu nan ne za ka mutu shi yasa malaman tafsiri suke kawo labarin wani bafade na annabi Suleiman wani bafade na annabi Suleiman to wannan bafade din yana tsoron mutuwa yana tsoron mutuwa to shikenan wata rana sai annabi suleiman ya yi wani bako ashe wannan bakon nan mala'ikan mutuwa ne amma ya zo da siffan mutum eh kasa mala'ika yana ya tashakka yana iya sarrafa jikin shi koma duk siffan da yake so to mala'ikan mutuwa sai ya zo fadan annabi suleiman allah ya turo shi ya ɗauki ran ba fadan annabi suleiman amma a inda zai ɗauki ransa a can indiya a indiya ne faɗin kuma yana nan wajen filistini ko wani wuri dai haka wato akwai nisa inda zai ɗauki ran nan da inda yake akwai nisa sosai kuma mala'ika mutuwa kuma yana gani fa kai sauran yan mintuna ne kaɗan fa yaya mutumin nan yana zaune a nan inda allah ya ce in ɗauki ransa kuma wuri kaza ne to shi ne wannan mala'ikan mutuwa sai yana kallon bafadin nan haka shi bafadin yake kallo kuma tunani tunaninsa shine wannan mutumin fa Allah ya ce zan dauki ransa a wuri kaza to har yanzu har yanzu yana zaune a nan yaushe ya isa har na dauki ransa lokaci sauran kaɗan to shi yasa mala'ika mala'ika mutuwa ke kallon shi wannan ba fadin sai ya rikice ya kasa natsuwa ya ce ya ce annabin Allah ina son mu gana ya ce ba matsala sai aka shiga ɗakin ganawa yanzu daman suna zaune a falo ba to akwai wani ɗakin ɗakin ganawa kuma daban sai aka shiga misali sai su ga su ga ɗakin liman nan shi kenan sai aka shiga ya ce kai ni kan kaga bakon kan nan ba ni fa ban natsu da shi ba fa tun da aka zo wannan majalisin wai sai ni kaɗai yake kallo fa ga mutane da yawa ga ta nan ga ta can wai sai ni kaɗai yake kallo haka ni kan ban yadda da shi ba abinda nake so da kai kai annabi suleiman tunda allah ya hore maka iska da aljanu to ina son ka umurci ko wani aljani ko wani iska ya ɗauke ni ya gudu da ni ya kai ni wuri mai nisa kuma inda za a kai shi din can ne za a ɗauki don faransa shi bai sani ba annabi su ya ce ah, ba matsala to iska ina kake eh, iska gani nan to ɗauki wannan ba fadin ka kai shi wancan wurin shi kenan sai iska ya dauke shi san iska kuma ba sauri gare shi ah, ba iska yana saukar da shi ga wannan mala'ikan kuma suka ido shi sai tashin hankali ya shiga tashin hankali ya gudu bai tsira ba mala'ika mutu ya zare ransa kawai na'am to shine Allah ya ce waɗanda Allah ya rubuta musu mutuwa qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madatihim Allah ya ce munafikai ƙarya kuke wanda Allah ya rubuta ya kaddara zai mutu to sai ya zo wurin da mala'ika mutuwa zai dauke shi sai ya zo wurin babu ko shakka sai ya zo eh sai ya zo lallai ne zai zo inda Allah ya kaddara masa mutuwan nan sai ya zo wurin to shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ku munafikai abin da kuke faɗan nan ƙarya kuke ƙarya kuke eh da haka abinda kuka faɗa ba gaskiya ba ne allah subhanahu wa ta'ala ya karyata munafikai ya tabbatar da abin da yake daidai shine wato abin da allah ya kaddara wa mutum shine fa zai same shi abin da allah ya kaddara wa mutum shine abin da zai same shi ba abin da zai canza eh. Eh, eh, na gama fasara yan halarma ko akwai abin da ya saura yauwa to Allah ya ce kun laukuntun fi buyutikum labaraza kuti kutiba alaihimul qatlu ila madajihim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda Allah ya kaddara musu mutuwa to fa sai sun fito sun zo inda nan ne za su kwanta nan ne ajalinsu yake to sai sun zo wurin wali yabtali Allahu ma fi sudurikum haka ne alarma eh, haka ne ko to Allah yace wali yabtali Allahu ma fi sudurikum Allah yayi haka domin ya jarabci abin da yake cikin zukatanku me yasa Allah ya kaddara aka kashe wasu daga cikin ku har mutum saba'in Allah ya ce abin da ya sa waliyabtali Allahu ma fi sudurikum saboda Allah ya jarabci abin da yake cikin zukatanku ya gane suwaye muminai na gaske suwaye kuma munafikai waliyumahhisa ma fi qulubikum saboda Allah ya tace ya wanke zukatanku ya fitar da waɗanda suke da imanin gaskiya ya ware kuma waɗanda suke da imanin ƙarya munafikai domin Allah ya tantance ne ya bayyana wa waɗannan su ne muminan gaske waɗannan kuma munafikai ne ƙarya suke yi wallahu alimun bi dhati sudur Allah yana sane da abin da yake cikin zukata eh, duk abin da ka ɓoye Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da shi shi la takfa alaihi khafiya Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da zai ɓoye gare shi to sai Allah ya ce mai alaramma إن الذين منكم يوم التقى الجمعان إنما الشيطان ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم الله يتي إن الذين تولوا منكم lalle waɗanda suka gudu daga cikin ku ya ku sahabban manzon Allah yawmal taqal jama'an ranan da jama'a guda biyu suka haɗu ga jama'a ta kafirai ga jama'a ta musulmai aka gobza yaƙi tsakanin musulmai da kafirai adadin kafirai dubu uku adadin musulmai guda dubu daya to ana tafiya ana tafiya ana tafiya shi wancan ra'sul munafiqin shugaban munafikai sai ya zuga wasu daga ciki ya ce mu ne ta bangare ba karbi shawara mu ba mu ba za mu je mu kashe kanmu ba sai ya ware mutum uku ya koma da su gida sauran bakwai sauran bakwai to bakwai din ne fa aka tafi da su waɗancan su dubu uku waɗannan kuma ba su kai dubu daya ba to sai Allah ya ce innal ladina tawallaw minkum lalle waɗanda suka gudu daga cikin ku yawmal taqal jama'ani ranan da jama'a guda biyu suka haɗu akwai jama'a na kafirai akwai jama'a na musulmai Allah ya ce waɗanda suka gudu nan inna mastazallahum shaitan shaitan ne yake son ya zamar da su shaitan ne yake son ya halaka su me yasa bi ba'dhi ma kasabu saboda wani laifin da suka yi menene laifin da suka yi shine sabon manzon Allah guda ɗaya kawai fa kada ku sauka daga wannan dutse nan shikenan sai suka sauka ba duka ma suka sauka ba akwai wani abin da ya saura mutum hamsin ne a kan dutse waɗanda suka sauka mutum arba'in saura mutum goma to saboda wannan sabon manzon Allah da suka yi guda ɗaya to shikenan sai Allah ya ba ma kafirai nasara na wasu yan mintuna har suka yi wa musulmai illa to mu kuma yau sunoni manzon Allah guda nawa muke sabawa mun san ƙasa nan sunan manzon Allah ne amma da gangan sai mu saba kaza din nan sunan manzon Allah ne da gangan Musa ba to idan muna son zaman lafiya sai mu dena فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lallai waɗanda suke sabawa manzon Allah to su kiyaye su shiga taitayinsu su yi taka tsantsa domin kada wani masifa ya same su tun daga nan duniya kamin wani babban azaba ya same su a lahira to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an lalle wadanda suka gudu daga cikin ku a ranan da aka yi yakin badar ranar da musulmai da kafirai suka haɗu suka yi yaƙi waɗanda suka gudu nan inna mastazallahu shaitan shaitan ne ya zamar da su shaitan yana son ya zamar da su yana son ya halakar da su bi ba'dhi ma kasabu saboda wani abu na laifi da suka yi shine sabawa manzon Allah sabawa manzon Allah da suka yi sabo guda ɗaya na manzon Allah da suka yi to shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya dora abokan su a kansu na wasu mintuna kaɗan amma sun yi musu illa kuma shi kafiri in ya samu dama akan musulmi ba ƙaramin illa zai mishi ba karamin eh, illa zai yi wa musulmi ba amma Allah ya ce duk da cewa sun gudu sai Allah ya ce walaqad afallahu anhum amma Allah ya riga ya gafarta musu eh kaga an toshe bakin dan shi'a kenan da Allah ya tsaya a nan to dan shi'a ya samu daman zagin sabin manzon Allah to shi kenan to sai Allah ya ce wa laqad afallahu anhum amma Allah ya riga ya gafarta musu to Allah ya gafarta mutum kuma me kake so kuma zaka ce kai baka gafarta ba to ko da ka ce baka gafarta ba rashin rashin eh, eh, gafartawa maka rashin gafartawanka bai da wani tasiri domin babu aljanna a hannunka babu wuta a hannunka to sai mai kuma to ka gani mai aljanna da wuta ya ce na gafarta muku wanda Allah ya gafarta mishi na zai tafi aljanna ko shi ya sama mace za a ce Allah ya gafarta mishi domin Allah ya gafarta wa mutum sai aljanna to shine Allah ya ce wala qad afa Allahu anhum haƙiƙa Allah ya gafarta musu kaga sai aka faɗi laifin da suka yi eh sai aka faɗi laifin da suka yi amma sai aka ce an gafarta eh mun fahimta kawo misali admin sai ya ce to kun yi laifi abu kaza to amma gobe kar ku sake na yau kam na gafarta amma gobe kar a maimaita to shine abin da Allah ya gaya masa bai ga laifin da kuka yi wa manzon Allah to nan gaba kar a sake na yau kam na gafarta Allah ya ce inna Allah ghafurun halim lallai Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai juriya ne yana da ikon ya kama bawansa ya azabtar da shi amma sai Allah ya yi juriya ya gafarta yaghfiru dhanba ibn kasir ya ce yaghfiru dhanba Allah yana gafarta zunubi wa yahlumu an khalqihi Allah yana juriya yana haƙuri game da sabon da bayinsa suke masa wa yatajawazu anhu yana daga musu kafa yana yafe musu to shi yasa ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya kawo labari na koda yake an nuna lokaci ya gare eh, kuma labarin yana da tsawo ya kamata mu dakata domin an nuna lokaci ya gare insha Allah mako mai zuwa za mu ci gaba ganin da muka tsaya abinda muka fada ya zama daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi kurakurai da tuntuɓin harshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana kasar mu muna roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya tsadar rayuwa muna roƙon Allah ya yaye mana waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu da muke raye Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu a gidan aljanna baki ɗayan mu